Bismillahir Rahmanir Rahim amma ba'ad. Su wane ne abin koyi ga samari? Kuduwatu shabab. Kalmar kuduwa abin koyi rumus shakhsiya idon garin cikin mutane da usuwa jagorori. Duka kalmomi ne masu ɗauke da ma'anoni muhimmai wanda za su iya ba da gudumawa kan tarbiyyar mutane ko su ruguza musu ita. Don haka kalmomin suna da muhimmancin gaske kuma tasirinsu mai girma ya fi bayyana ne a ɓangaren samari. lallai babu shakka mutum mai hankali yakan nema wa kansa abin koyi mai kyau ma'abucin ɗabi'a mai girma ta yadda ransa za ta riƙa neman dalilin cin nasara da sabubin samun rabo mai girma yana koyi da su yana tafiya da taku irin nasu kuma duk yadda samarin musulmai suka kai wurin nema wa kansu abin koyi to lallai ba za su taɓa samun wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine idon gari abin koyi Shi ne madubin rayuwa Shi ne ya zama wajibi a bi shi cikin aikinsa da kuma zantukansa sannan sai sahabbansa masu karamci Allah ya ƙara yarda a gare su kuma daga cikin su akwai saurayin sahabi zai da ɗan sabit Allah ya ƙara yarda a gare shi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore shi ya umarce shi da koyon yaren yahudawa sai ya koyi hakan ya samu ƙwarewa a cikin wannan yaren a tsukin kwanaki goma sha biyar da sahabi abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yarda a gare su wanda ya yi ƙoƙarin samun damar tara ilimi mai yawa kuma daga cikin iliminsa ne duk wanda ya zo a bayansa ɗalibansa da sauran al'umma suke ruwaito mana da sahabi Mus'ab ɗan Umar, Allah ya ƙara yarda a gare shi wanda Annabi sallallahu alaihi ya aike shi a matsayin jakadansa na garin Madina sai ya buɗe garin Madinar da Alkur'ani da sahabi Mu'azu ɗan Jabal Allah ya kara yarda a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi a matsayin mai da'awa zuwa ga yankin Yaman da sahabi Usamatu dan Zaid Allah ya ƙara yarda a gare su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi ya jagoranci rundunar musulmai domin yakar al'ummar Rumawa alhalin bai kai shekaru ashirin ba haka sahabban nan suka kasance duk da karancin shekarunsu suna jure haɗura suna kiyaye sirri suna bautar Allah cikin dare da yini sai suka kasance ababen koyi sai suka kasance ababen koyi sai suka kasance ababen koyi kuma mafi alherin misali Allah ta'ala ya ce masu rigaye na farko daga muhajirawa da ansarawa da waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah ya ƙara yarda a gare su Allah yarda da su Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kuma ya musu tanadin aljannar da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta suna dawwama a cikinta har abada wannan kuma shine rabo mai girma wallahu ta'ala a'lam